أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم godiya ta tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala, Ubangijin kowa da komai, da ya kaddare mu da rayuwa zuwa wannan rana ta Juma'a, ranar ashirin da bakwai ga watan sha'aban juma'a kenan mai ban kwana da wannan wata na sha'aban bakwai ga watan takwas bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da shekara dari hudu da shekara arba'in daidai wanda ya daidai da uku ga watan mai watan biyar miladiya isa Dan maryam alaihi salam idan lisan ya tabbata shekara dubu biyu da shekara goma sha tara muna roƙon allah ya karɓan muna ibadojin da muka yi wata mai zuwa watan ramadana allah ka rayar da mu zuwa ramadan kuma ka ba mu ikon azumtarsa da dukkanin abin da ka ce mu ya allah yan uwa musulmi hudu ban mutu yau tana magana ne akan azumi da kuma abubuwan da suke rataye ga azumi الحمد لله الذي أمر عباده بصوم رمضان بقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صل اللهم وسلم وبارك وعنهم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه وسن بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما بعد bayan haka ya ku ‘yan uwa musulmi ya ku bayan Allah hakika watan Ramadan rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar Allah tabaraka wa ta'ala ne ya farlanta ya wajabta ya ɗora azumi ga bayansa kamar maganarsa da yace An wajabta muku azumi na watan Ramadan, kamar yadda aka wajabta shi ga al'ummomin da na wuce kamin ku. Kenan mu, musulmi al'ummar annabi Muhammad, sallallahu Alaihi wasallam ba mu kaɗai muka fara azumi ba, al'ummomin da na wuce suna azumi. Da magana Allah subhanahu wa ta'ala da yace duk wanda ya halarci watan ramadana to wajibinsa ne ya yi ya azumi da zaran aka ce watan ramadana ya zo to sai ka yi azumi kuma wajibi ne da ya zo watan ramadana ka yi azumi me ma'ana watan ramadana wanda ya halarci watan ramadana ya yi azumi shine yana raye yana lafiya laubai da ciwon da hana azumi ba matafi yana cikin halin tafiya ba sannan kuma da watan ramadana ya zo kuma ya tabbata shari'a ta tabbatar da shi masu shari'a sun tabbatar to ya zama wajibi gare ka kai azumi amma ba wani ya bugu ma waya ya ce ma an ga wata bawa ba ko yabo ko tangaza ko baliyo sai ka tashi da azumi dai, ba haka nan aka mihi ba ba haka nan aka mihi ba tabbatar da wata aiki ne na shugabannin al'umma muna da shugaba wanda duk Najeriya musulmi ta yadda da shugabanci ne kana so ne ko ba ka so ne dole dai ka yadda yau yau da ƙadara za ta sa ya sauka ga wannan kujerar yana raye yana zaune kuma an doke wannan nauyin a kansa an ɗora ma wanda kuma ya hau wannan kujerar ashe girman kujerar da matsayinta shine za a dubi ba girman wanda addisa ba da cikakkar salaha sai ba shi aka dubi ba matsayin da najeriya ta bashi duk gwamnan da aka yi jihar sokoto ya ba shi wannan fawa duk wani shugaba na Najeriya ya ba shi wannan dama duk wata ƙungiyar addini a Najeriya ta ba shi wannan dama ta gamsu da shi da wannan dama to irin wannan lokacin da ya gamsu da bayanin da aka yi ya sanar to wajibinka ne ka azumi amma idan baka ji rahoto gare ba don ka jiya ga matarka ko wanka ko kaninka ko malaminka wallahi ka kyale shi ba shi an ka saka ka saurara ba ba wani wanda adda matsayin da zai yi wanga matsayin game da wata in ba wanga ba yanzu halin da muke cikin Najeriya sai wa mai alfarma sarkin musulmi duk Najeriya shi aka saurare in ka bude rediyon Kaduna da na Abuja da Lagos da ko ina da kawayen watsa labarai na nan gida ko wata tasha sauraren ta kai ta jimi yace akwai wani kamata Najeriya wanda haka akwai wani wanda duk tashoshin sakkwato da na Najeriya ka saurarin sanarwa ta in ya hodi a aje in ya hodi a ɗauka kenan babu wanda ya isa ya hodi in ya hodi ƙarya ta ya kai wallahi don bai isa ba sannan idan aka ce an ba da wannan damar yau malam dokta wata ne ɗaya sakatare yau biyu ga nashi alhaji alimar to yau nashi uku ciyaman yau hudu ga nashi wata to wane wata za mu sai da shi Ko ne yana da damar ya ɗibi tashi ƙungiya ya ja ta ko tawaga sai ko ɗalibai ne ya sanar da su nashi lisayin wata su yi umarni da shi wancan hakanan wancan hakanan aka samu jama'a biyar kowa da tashi tawaga to wane wata za mu sai da shi an ce ana kidan watan shawwal watan zulkida watan kaza da wane wata za mu sai mai ishirin da biyar ko mai ishirin da ɗai ko mai ishirin da biyu ko mai ishirin da uku ko mai ishirin da hudu kuma duk rana guda kaga abin ya zan shirme ya zan hauka ya zan gigita in dai ƙasa guda ta nahiya guda ta dole ne dole ne a tsaya ga wato wuri guda wajen ganin wata na ɗauka azumi da ajewa dole ne amma wata nahiya irin Nijar da sauran wurare waɗanda ba ƙasa guda ba ne duk da irin Nijar da muke daura daura lokaci guda wata kaba yana da sauransu malamai na ganin abin da ya yi gare su in muka ce mun gani su yi da'a amma kuma an yarda musu mu gani ba su gani ba su ce ba su yadda ba mu hada musu su ce ba su yadda ba saboda ƙasar su daban ƙasar mu daban amma ƙasa guda ba wanda ya isa ya tawaye in ya yi tawaye in ana hukuncin musulunci za a kamo shi a yi hukuncin da ya dace da shi idan muka ɗauki haka za mu kama azumi wata bai tsaya ba za mu yi sallah watan shawwal bai tsaya ba kaga harka ta lalace kenan musulunci sun musulmi sun kara tarwacewa me aka so ga wannan haɗuwar kan musulmi shine sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace azumi ranar da mutane ka azumi sallah ranar da mutane ka sallah azumi layya ranar da mutane ka layya su ne ranuka malamai suka ce mutanen mutanen ƙasa gaba ɗaya ko kuma a mutanen duk duniya a auna duk duniya ƙasa nawa sun kai to wannan su ne an mutanen da ake magana amma ba mutum ɗaya ba ba mutum da ƙungiya ce ba ba mutum da ɗalibai ne ba ba mutum da tashi jama'a ba shi ita shi haka in dai hujja ta ba da hujja yake aiki ba in maslaha ta bai bi maslaha ba in haɗin kan al'umma na bai yi abin da zai haɗa kan al'umma ba kuma aqida ahlus sunna wal jama'a za a bi maslaha za a nemi haɗin kan jama'a za a nemi ci gaban addini za a yi muwafaka da alkitabu was sunna Allah ka ba mu ikon dacewa idan wata ya tabbata Allah ka ba mu ikon tashi mu ɗau azumi in ya tabbata na shawwal Allah ka ba mu ikon ajewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisin Umar Allah shi yadda da shi hadisin Abdullahi ibn Umar Allah shi yadda da Abdullahi da babansa Umar Abdullahi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce an gina musulunci akan ginshikai shika-shikai guda biyar shine shaidar ba abin bauta bisa cancanta sai Allah shine ginshikin harko wanda mutum zai shigowa cikin musulunci sannan annabi Muhammad ka yadda da manzon Allah ne wannan shi ne cikin wancan ginshikin in ka ce ka yadda da babu abin bauta sai Allah shi kadai amma ba ka yadda da amsar sako ga manzon Allah ba ba ka musulunta ba da haka dole ne ka haɗa ka shaida babu abin bauta bisa cancanta sai Allah ka yadda da ba wanda za a karɓar sako ne sai manzon da Allah ya aiko sallallahu alaihi wasallama za ka bi shi za ka yi masa da'a abinda ka so ko abinda ba ka so sannan musuluncin ka ya hawa da shiga rukuni guda ya tabbata sannan tsaye da sallah ka musulunta to mu gane ka masallaci kana musulmin ka baka zuwa masallaci sai ka mutu mu kyale ka da yan daba su kai ka makabarta ashe ga musuluncin ka ba musulunci ba ne. da bayar da zakka idan Allah ya hore maka zakka wannan sharaɗin sai ya tabbata samuwar dukiya kana da ita sannan ta kai nisabi shikenan ka ta kai nisabi sannan da wayewar shekara daga lokacin da ka samar to shikenan yanzu an samu sharaɗin zakka ya kammala in ba ka da kuɗi to bai zan wajibi a kan ka hidda zakka ba amma dole ne ka yi imani da wannan yana cikin rukunan musulunci da hajjin ɗakin Allah ziyarar ɗakin Allah zuwa makka ka yi aikin hajji matuƙar kana da dukiya kakki zuwa aikin hajji digangan rukunan kan musulunci ba su kammala ba yanzu kana bisa ginshiki hudu guda gwamfalalle ne da kuma azumin watan ramadan waɗanga guda biyar duk wanda ka tunkuɗe ka kawar da shi ka roshe shi kan lalata kai sunanka ba musulmi ba malamai gaba ɗai sun haɗu kan wajabcin azumin ramadan kuma shi ramadana rukuni ne daga cikin rukunan musulunci duk malaman duniya sun yi a akan haka kuma abinda aka shari aka sani ne ga rayuwa ta ɗan adam abinda kowa ya sani da darura cewa azumin watan ramadana wajibi ne kuma mai musun azumin watan ramadana murtaddi ne murtaddun an dinil islam ya bar musulunci ya bar musulunci ya fita ba shi ba musulunci wanda ya yi musul azumin watan ramadana ya bar musulunci ya ku bayan Allah shi fa watan azumi kusanta ne zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ta wace hanya azumin ke tabbata ta hanyar kame baki daga cin abinci fitowa alfijiri zuwa faduwar rana ko bacewar rana hudowa alfijiri sadik zuwa bacewar rana kaga rana ta bace ga nahiya ko gaba ɗaya ba a ganinta wata nahiya tana can ba faduwa ta yi ba wata nahiya tana can sama take kai dai in ta bace muku to shikenan sai cin abinci kamewa daga cin abinci da shan abin sha da jima'i da abubuwan da suka ratayu da wa'annan minana kamar mu ce awa mutum annura yana da azumi annura ta abinci ba ta magani wadda ka shiga jiyoji ko kuma tsokoki ba annura ta abinci ita ce za a sa maka abinci malamai suka ce wannan tana kare azumi da bale a sa ma ruwa baka da lahiya kana kwanci a sama ruwa ruwan nan mubasharatan abinci ne shi ma an kada azumi saboda haka duk wanda wanda ta kama irin wannan sai ya aje azumi ya samu lafiya abin da ya sha bayan azumi sai ya ranka malamai suka ce azumi yana da falaloli masu yawa wa'anda mutum zai mai azumi zai amfana da su a rayuwa ta ta duniya da kuma rayuwa ta ta bayan rayuwar duniya da abin da aka yi masa tattali na wa'annan falaloli daga cikinsu shi azumi hanya ce ta samun kimani da tsoron Allah shi azumi tsaro ne yana tsare rayuwa daga shawa gaba ɗaya sai ya tsare rayuwa daga shawar abubuwan da yanzu irin zafin nan da muke yadda ba ka iya yini ba ka shafi a wuta akalla biyu zuwa uku ba to sai ka yi sahuru kuma daga nan Allah ya dakatar ma da shawar abinci da shawar mata da shawar da shawar sabu komai sai a share ma sai ka yi azumi cikin sauki Allah ya sauwaka maka sannan azumi daga cikin falalolinsa ka fara ne daga zunubai da kurakuran da ka aikata manyan zunubai da kananan zunubai da haka ni za ka ce ya kai dan uwa game da falalolin ga na azumi ka yi shiri mu shirya azumi garkuwa ne mai azumi bawan Allah zai samu garkuwa daga shiga wuta da wannan azumin rana alkiyama da haka mu zama masu hankali game da azumi wanga da muke fuskanta sannan azumi mai ceto ne ga masu azumi ranar alkiyama sannan masu azumi suna da wata irin ƙofa ta musamman su ɗai adda ita duk wanda bai azumi bai shiga wannan ƙofar cikin aljanna ana ce mata rayyan ƙofar masu azumi kenan ƙofa ce ta musamman ya Allah ka sa musu sannan mai azumi warin bakin mai azumi a wurin Allah ya yi turaren miski kamshi a wurin Allah da haka lokacin da kake da azumi bakinka na wari in kai haka kai magana da mutum sai ya ji wari shi wannan Allah wannan warin naka shi ubangiji yake so kuma ya yi mai turaren miski kamshi saboda ni ya saka aiki kuma ka yi aikin zama baka ci abinci ba baka yi komai ba ya sa bakin ka yayi wari warin nan Allah yana so ne da haka ba cuta bace ba illa bane warin bakin mai azumi sannan mai azumi yana da wani farin ciki ranar da aka ce an ga wata na sallah zai tashi cikin farin ciki ya yi ibadar da Allah ya ɗora mai yanzu kuma zai sha ruwa ya ci abinci da nama da asawaki hani an mari'a sannan kuma zai samu wani abin farin ciki lokacin da zai haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala saboda shi Allah tabaraka wa ta'ala matsayin mai azumi duk aikin da kake ana cewa ga lada kaza in kai kaza ga lada kaza to banda mai azumi duk ibada da kai wakawa Allah amma shi azumi Allah ya ce azumi na wune ni ka sakamako kai dai ta yi dai ni zan kwasowa in kwaso in kwaso in baka lada ba tare da bincike ba ba tare da lisani ba Allah zuba ma ɗaya lada zai a akan azumin ka da kai don haka ‘yan uwa musulmi azumi wani wata gona ce wata fadama ce wani irin kasuwanci ne zai zo muna wanda za mu samu gafara da falala da intawa daga shiga wuta wallahi kada ramadana ya zo muna maƙeta ta ga al'ummanmu ka san dai wanda ya fara buhuhuwa ne na dangwace ya ɓoye sai azumi ya zo ya ƙara musu kuɗi ya sai sama bayan Allah babu alamar zai yi ma Allah ibada ta fare cikin ramadana da ka yan kasuwa mu ji tsoron Allah mawasai da man fetur mu ji tsoron Allah almajirai kowa ya ji tsoron Allah kowa ya sa niyya mai kyawu abinda duk kaka iya yi ma al'umma kai iya kokarinka in dai baka iya sauki to kaka tsananta Allah ka shiryar da mu shiryar da ba bata Allah ka ganar da mu abin da bamu gane ba Allah ka kai mu ga watan Ramadana ka ba mu ikon ibada karɓaɓɓa a cikinsa ya Allah

إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وصل اللهم وسلم وبارك وعنهم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه عباد الله يا قبائن الله حقيقة دقتكن falalolin wannan wata mai albarka wanda muke fuskanta a cikinsa ne aka saukar da alkur'ani dan haka ya kai dan uwa musulmi watan alkur'ani ne shin kayi shirin karatun alkur'ani ko kana nan kana kwana a cikin wannan wata ne ake buɗe ƙohohin aljanna jiran ɗaya aka kai aiki wal shigewa da shigewa a cikin wannan wata ne ake ruhe ƙohohin jahannama duk a ruhe su Allah ka ruhe muna Shinkajiya, a cikin wannan wata ne ake ɗaure shaɗannun aljannu masu sanya mutane ta'addanci kuma a cikin wannan wata mai albarka yana da wani irin dare na musamman wanda in ka samu wannan daren ka samu ibada a wannan daren shine lailatul qadri ibada da za ka yi ta yi ibada wata dubu wanda ba wannan watan ba ba wannan daren ba wajen shekara tamanin da wani abu duk rayuwarka baka shekara tamanin kana ibada wane ne zai shekara tamanin da wani abu yana ibada ta kwarai ila ka fara da shekara goma sha biyar ibada ta kwarai lokacin na aka sa ka balaga to kai tamanin ga sha biyar nawa kenan tisa'in da biyar da Allah wani dan tisa'in da biyar ne zai yi ibada mai kyau sai dai Allah shi mai rahama ya dubi ibadar da ya yi baya ya yahe mai kurakurai da raunin da ya samu a haɗa ne to ga dare guda za ka yi ibadar da take da daraja da matsayin ibada ta wata dubu sannan tsaya ka jiya a cikin wannan wata ne Allah yana da waɗanda yake ‘yantawa daga shiga wuta a kowane dare, waɗanda Allah yake ‘yantawa daga shiga wuta. Idan daren ƙarshe ya zo, adadin waɗanda Allah ka ‘yantawa kullum har kwana talatin ko ishirin da tara sai ya sake linkawa ashirin da ta adadin in dubu ne in nawa ne zuwa ashirin da tara ko talatin sai Allah ya sake baka ya linka ma kullum sannan a koma linka ma gaba ɗaya daren azumi na ƙarshe kuma a sake baka saboda rahama da abin da Allah yake so na tausayi da aljanna ga bayansa ya Allah ka ba mu ikon yin ibada a wannan azumi mai albarka ka karbi ibadojinmu da muka yi ya Allah ya Allah ka sadar da mu da watan ga mai albarka ya Allah wayanda kan ne rayuwarsu ta kai ba Allah ka yaye musu ka karbi ibadar da suka yi masu taimakon addini duk inda suke ya Allah Allah ka taimake su Allah ka ƙarfafa su Allah ka kare musu jagora Allah ka ba su nasara ga duk abin da suka sa gaba duk mai share ma musulunci hawaye Allah ka share mai hawaye ne ya Allah mu dubi wannan masallacin shekaran jiya bisa ga wannan kafin kuka yi sallah lokacin da malam yayi sanarwa ana da buƙatar wanki mu wanke kafin dai muka magana ba wanki a don sabon kafin ne bai dade ba sai ga wani bawan Allah ya ce kai ba haka yake so ba a nade shi a sa fito ga sabo a yi azumi da shi Allah ya sa wannan shinhiɗa ta zamo shinhiɗa ta ta shiga aljanna Allah ya saka mai da alkhairi duk masu taimakon addini ku dubi wannan matsal ku dubi wannan gidajen kun ga gida ga yatan da aka buge ga yatan mai katanga da aka buge na kewaye ga gidaje nan gaba na masallaci da inda aka sa babura da wancan duka fa gidajen masallaci na wani bawan Allah da wanga da wanga da wancan duk ya sai su yace masallaci adda Kuduri ne ya yi kuduri mai yawan gaske Allah bai cika mai bayana can in Allah ya so yana aljanna. Allah ka sa aljanna a makoma ta ya Allah. Allah ka yafe mai, Allah ka shigar da shi aljanna, ya Allah ka ishi baya ne. Akwai wanda ka kula da masallacin ga tun lokacin da ƙungiyar izala ka sai hili hudu ga su da wanga da wanga da wancan da wancan kamun rikici ya sa kuma gidan ya koma ga masu shi. Aka to aka yi runfa yanzu kusan shekara goma sha ɗaya. aka fara sallah mu lokacin da aka fara sallah ba mu ma Najeriya muna kasa mai tsarki aka fara sallah wanga masallacin wannan bawan Allah ya tuwa gina masallacin ga ba gwamnati ba ce ba kungiyar izala ba ce bawan Allah guda yi kuma durin haka da kuka gani duk shi yayi kuma ga yadda yana wata kuma manuhohi ne ga masallacin ga Allah da ya sani in ba mu yi mai addu'a ba wani sakamako za mu ba shi yanzu muna da abin da za mu biya ne to mu yi masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya shi da aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata muna duk wanda ya gina ma Allah wuri guda inda ka za ka kwantawa da kwanta Allah zai gina mai bene a cikin aljanna to wanda ya gina wanga masallacin da wanga da niyoyin da akwai to guda nawa ke dan a aljanna ranka yadda in mun zo ka bani koda guda in gama da na wanda Allah ya fa Allah ya biya shi da aljanna duk mai taimakon addini Allah ya saka mai da alkhairi duk abin da kuka gani duk sadda Allah ya taimake ka ya ciyar da kai an ka ce kana taimakon addini wallahi kai arziki shi mai waɗanga ayyuka babu wayan suka yi shi kuɗi halan wallahi akwai su amma Allah bai hore musu bai ba su dama ba wallahi dama ce Allah ya ba mutum wallahi duk wanda ya samu kai ne haka ya gode ma Allah kai duk sanda ka ji aka dauko takarda kungiyoyin addini makarantun ne menene a rubuta a kai ma wallahi gode ma Allah Allah ya taimake ka wani wallahi ko ayi tawara ta kai Allah ya ne bai taimakon addini bai da rabo da haka masu taimakon addini Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su da aljanna mu ko Allah ka ba mu ikon ibada ciki ka ba mu ikon yi musu addu'a mu ma a hada da mu mu shige aljanna gaba daya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyayenmu da malamanmu gaba ɗai ka sa aljanna a makomanmu ka yi muna jagora ka yi ma shugabanninmu jagora tun daga shugaban ƙasa da gwamnan jihar Sokoto da sauran gwamnonin musulmi da sarkin musulmi da shugabanninmu da addini da malamanmu duk Allah ka yi musu jagora ka aza su ga abin da daidai ka ba su ikon daidai ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في نيجيريا اللهم آمنا في نيجيريا اللهم آمنا في نيجيريا اللهم انصر من ينصر دينك اللهم انصر العلماء في نيجيريا وانصر العلماء في نيجيريا اللهم انصرنا وانصر من ينصر دينك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين